kalangu kuna tare da sashen hausa na studio kalangu a daidai wannan lokaci ni ne mamma ada dauke da labarin namu na yau da farko ga muhimman kanun nasu an kawo ƙarshen wasannin festival dolayar a garin ifiron na agadez. shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya kai ziyarar gani da ido a wajen aikin gina ishanjar Jori Hamani na uku. Rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan batun ƙasa a Nijar. To madalla yanzu ga labarin ku ɗaya na jan ɗaya. An kawo ƙarshen a ranar Lahadi a garin Ifiruwa na yankin Agadas da wasannin Festival de Layar karo na goma sha uku. Ministan yawon buɗe ido da kuma ɗaukan hannu Ahmed Boto ne ya jagoranci wannan biki ya kuma ba da ƙarin haske kan bambancin waɗannan wasanni na Festival de Layar da sauransu a cikin rahoton Musa Mamman. Abu mafi mahimmanci dangance da wannan taro a wannan karo bayan fara minista da ya jagorance taron. Mun karbi bakoncin manyan baki da suka zo mana daga kasashen ƙetare kamar Algeria, Mali, Ethiopia. Sannan bayan haka har da sarakunan gargajiya a wannan karo sun cika taron inda sun kai sarakuna arba'in da suka zo maimakon a wasannin baya da sarakuna ba su wuce goma sha biyar ba. Abinda shaida ke nuna cewa wasannin sun samu armashi, kuma abin da yake ba da shawa shine duka waɗanda suka zo domin ƙarfafa zaman lafiya ne da cuɗayya tsakani ta hanyar bunƙasa al'adunmu da kuma yawon buɗe ido. Sannan a wannan karo mun saka duka abubuwa da suka kamata domin wannan wasar ta Festival Ayir ta kasance wajen haɗuwa da kuma matattara ta sada zumunci. Shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya kai wani rangadin gani da ido a yau da safiyar nan a inda ake tafiyar da aikin gina mahaɗar hanyoyi cewa da Tourism Exchange da ke nan birni mai. Shugaban ƙasa ya je ne ya gani domin inda ganin inda aka kwana inda aka tashi kan wannan aiki da aka fara tun a cikin watan Disamba na shekara ta dubu da goma sha biyar da ake kira Exchange Jori Hamani domin karama shugaban ƙasar Nijar na farko. Bari mu saurari ƙarin haske daga mai kula da wannan aiki Abba na kwara Muhammadu Bashiru a cikin rahoton Jallo Maryama Kanda. A hali yanzu dai ayyukan suna bisa hanyar karasawa inda muna kashi 96 cikin ɗari na wa'adin da aka keɓe. Wannan ayyukan sun shafi gina manyan hanyoyi uku wata hanya da ke zuwa Boulevard Liberté ta haɗe da babbar kasuwa. Akwai kuma hanya ta biyu da ke bin ta kasuwar katako wacce za ta baiwa jama'a damar wadatar zirga-zirga. Sannan kuma akwai babbar mata matattarar hanyoyin na Eshanjar ta Jori Hamani da ke a nan shatale-tale na Lako. A halin yanzu dai ayyukan duka sun karasa kawai abin da ya rage shine saka fitilun haskaka wajen da tuni yana kan hanyar karasawa. Mafi yawan ayyukan dai sun kare. Nan da goma sha biyar ga watan Maris duka ayyukan za su kammala. Wani zaman taro kan tsaro ya gudana daga ranar 17 zuwa 19 ga watan Fabrairun shekarar ta da goma sha 2018 a birnin Munich na ƙasar Jamus. Batutuwan sun mai da hankali kan BRICS da kuma hulɗa tsakanin tare Turai da ƙasar Amurka da Rasha, har ma da rikicin gabas ta tsakiya da yankin Sahel da kuma Koriya ta Arewa. A yayin wannan dandali shugaban ƙasar Burkina Faso Rock Mark Kabore da kuma ministan harkokin wajen Mali, Chairman Gilbert Kulbali sun jaddada cewa yaƙi da ta'addanci na tafiya tare da ci gaban shiyar a cewar al'ummar wato amincewar al'ummar ƙasar na kasancewa ginshiƙi wajen tabbatar da nasarorin da sojoji za samu a lokacin da suke yaƙi da ta'addanci. Cibiyar bada misali ta kyon lafiyar uwa da ɗanta ta yanke a agadas da aka kafa a shekara ta goma sha biyar na samun kurarar al'umma a yau ɗin dalilan haka ne cibiyar take fama da wasu matsaloli. Wakilinmu na agadas Musa Mama ya mai da hankali kan wannan batu kuma ya aiko mana da wannan rahoto. A kan wani kudirin da gwamnati ya sanar da cewa a bayar da magani kyauta ga yara sabbin aihuwa zuwa shekara biyar da yi wa mata wanda aihuwa ta kawo musu gardama yi musu tiyata cesarean kyauta sai dai kash a cikin yankin agades har kwana yau masu matan na biyan magunguna. Mu ama mu cesarean har kashi biyu likita wadda take ma kula da mata da yara mu komi ba sai da muka siye shi daidai da sai rangal in dala 20 in baka da sai ka siyo ta matsala ta kawai da ta sa na aihu a gida ba na da kuɗi miji na almajiri ne ba shi da ko biye su kuma sai an kai kuɗi shi ka hudu za mu ba su da wanda sabili takwas a cewar daraktan asibitin uwa da ɗa ta agades aikin bayar da magani kyauta abu ne da ke jan hankali sosai kuma ba a rasa matsaloli daga lokacin da aka aka buɗe wannan santar kawo zuwa yanzu mun miƙa wa gwamnati takardar biyan kuɗin magunguna da su kai miliyan ɗari da talatin da wanda har yanzu gwamnati ba ta zuba ko kwandala ba. Muna da matsaloli na rashin magunguna kuma ga matsalar rashin ci gaban wutar lantarki. Sannan kuma ba wai samun inji na wuta ba, amma ya kamata a ce ya aiki. asibitin uwa da ɗa na yankin agades na buƙatar tallafin gwamnati da abokanan hudda kamar su unicef domin ciwo kan wannan matsala Bisa tsarin kare yara ta fuskar shari'a da suke ci gaba da yi wa doka karan tsana, kwamitin ba da taimako ga yaran na Filinge ya gudanar da wani aikin bincike a cikin makarantun allo na birnin Filinge. Menene dalilin wannan aiki? Ga amsar Hamisu kaka mamba na kwamitin da ya bari a cikin rahoton Abdullahi Bagasa. A cikin rangadin mu na lokaci zuwa lokaci mun ziyarci wata makaranta inda muka tarar da wani malami da yake da ɗalibai 64 da suke bayansa. Sannan abin da ya sanya muka ziyarci makarantar mun samu labarin wani ɗalibin makarantar ne da ya rasu. Da muka je wajen sai muka tarar wasu ɗalibai tara su ma ba su da lafiya kuma malamin bai da halin da zai kai su asibiti. To kamar yadda kuka sani wannan kwamitin nauyin da ya yi a wuyan mu shine ya zama cilas mu kai yaran asibiti. Da mu kai su asibiti sai likita ya jaddada mana cewa yaran hudu cikinsu suna cikin wani hali kenan sai an ba su kyakkyawar kulawa. Matsalar da muke fuskanta a yau shine ɗaukar nauyin kula da lafiya. Le problème que nous faisons face aujourd'hui, sur leur prise en charge. Ƙungiyar Alternative Space Citoyen da ƙungiyar ONG Ajar Plus sun shirya wata muhawara kan kyon lafiya da ilimi a yankin Difa. Hassan Bukar shugaban Alternative Space Citoyen na ƙasa ya yi wa lawan Bukar ƙarin haske. Wannan wunin zai ba mu damar cike gibin wani shiri da muka saka a gaba kusan watanni bakwai tare da tallafin kungiyar Park International a matsayin mu na Alternative da kuma ƙungiyar Agir Place da sauran ƙungiyoyi abokanen hulɗa da suke mayar da hankali a cikin wannan shiri. Mun yi aiki na tsawon mako tare da wakilanmu na jiha a cikin gundumomin shida na jihar tifa Mun yi aiki ne bisa maudu'in rarraba malaman makarantun boko zuwa waɗansu wurare. Maudu'i ne da ke da matuƙar muhimmanci a bisa tsarin ilimin birnin boko a Nijar. A cikin tsawon wannan lokaci za mu mayar da hankali na saka tsarin shigo da kudade ta hanyar duka ƙungiyoyi da suke dafa wannan shiri domin taimakawa wajen rarraba malamakan makarantun boko. Ƙungiyar malaman jami'a ta Sinex ɓangaren Yamai ta fara wani yajin aiki na sai inna ta gani tun a ranar asafar domin ganin an rushe kwamitin harkokin ɗalibai a jami'ar ta Yamai cewa da kazu da mambobinsa ake zaton sun kai ma wani malamin jami'a hari a ranar bakwai ga watan fabrairu da ya gabata. Salha Kaila mataimakin sakatar janar na ƙungiyar ɗalibai ta inuna ya bamu ƙarin haske kan wannan matsala a cikin rahoton Tarnana Fude Ahmed. malaman makaranta saboda abin da bai taka kara ya karya ba sun ta yajin aiki shine muke kira gare su da babban murya domin mu samu mu dawo mu bi hanya madaidaiciya domin a samu a magance wannan matsala don saboda duk yadda za a yi ɗalibai da malaman makaranta sai sun zamana tare wannan dole ne in ba haka nan ba bayuwa ka je kai musha ne in ba haka nan ba ɗalibi bai cewa shi ɗalibi ne. to malam salha ko wannan malamai kun tuntube su. Eh, lalle mun tuntube su mun fara dan tantamnawa da su kuma muna nan muna ci gaba da tantaunawa kumbancin wannan mun fara tuntuɓa kuma wa'anda muke tantamnawa da su musamman minista na ilimi mai zirhi da kuma eh, shugaba na jami'ar abdul muni don a samu a hita daga cikin wannan kangi dabara domin mu samu mu gyara matsalolin jami'a mu samu mu gyara harkoki wanda suka shahi tsakaninmu da mu da malaman makaranta. To sai dai kuma Sido Kalangu ya yi ƙoƙarin jin ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Sinex amma abin ya tattara har zuwa lokacin da muka haɗa wannan rahoto. Tawagar kwallon kafa ta mata Legazel du Niger da ke halarta gasar ifuwa wato ta sha ƙasa a yayin fafatawa uku da ta yi da Burkina Faso inda Burkina Faso ta ci ci biyar da ɗaya kuma Ghana ta ci tara da banza sai kuma Cote d'Ivoire ta ci bakwai da banza yaya aka haɗa wannan ƙungiya kuma ya aka shirya su kafin su shiga wannan kwambala haka kuma menene yake bayyana waɗannan rashin nasarori guda uku da suka yi. Sule Anthony tsohon kocin tawagar ƙwallon kafa ta mata ta Nijar ya yi tsokaci a cikin rahoton gunga Anthony. En 2001, y avait jusqu'à 700. A shekara ta dubu biyu da ɗaya santar bakwai ke akwai. Manufarmu ita ce fifita ƙwallon ƙafa ta mata. Santurorin da ke akwai can da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ita ce ta shafe su. A ƙasar Nijar ba mu da gasar kwamɓalar ƙwallon ƙafa ta mata. A ƙasar Burkina kulab ba goma ke gare su. A yanzu a Nijar nawa gare mu? Ko ɗaya da a cikin yankunan ƙasa akwai kulab kulab yanzu babu su. A Gadas akwai kulab na Akokana wanda Malam Abdulrahman yake baiwa horo. Kuma can da muna shirya da gasa a Agadas Doso har amfani da malbaza inda kuma muke gamewa a nan ya mu babbar gasa kungiyar kasa ko ta robar ta bamu da abokan hulɗa ne muke samun taimako mu zartar da gasar a nawa gani abin yi yanzu na a kawo daidaito shine a fidda son rai domin a ƙara mai domin shi fifiton mu da yardar kanmu ne muka girka ƙwallon ƙafa ta mata. Amurza Leda a ranar Asabar 17 ga wata da kuma ranar Lahadi 18 ga watan Fabrairu na shekara ta 2018 a wasan Liga ta ɗaya tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa goma sha biyu a dunkule an yi wasanni guda shida a makon da ya gabata ta da sakamako kamar haka tsakanin IS Police ta Yamai da kuma Irana ta Arlis an tashi ci ɗaiɗai sannan kuma an tashi canjaras ba ci tsakanin IS Duan da ta Yamai da kuma Racing ta Yamai Espoir ta zanda Nijar ta doke Antante da Doso da ci ɗaya da nema eh, eh, GST ta tawa wato ta lashe AS eh, Garde National ta yame da ci biyu da banza US Gendarmerie National ta yame wato ta lashe AS Sundef da ci ɗaya da nema an tashi ɗaya-ɗaya tsakanin Olympic ta yame da kuma Akukana ta Arlit. Sai kuma rahotonmu na musamman babban taron harkokin filaye da ƙasa ya gudana daga ranar sha uku zuwa sha shida ga watan februari na shekara ta dubu da goma sha takwas a nan Yamai. Taron da ya ba da amsa wajen yin raskuna kan matsalolin da suke tattare da wannan batu na ƙasa a Nijar da kuma gabatar da hanyoyin da suka dace domin warware su. Kun san cewa wato jadawalin harkokin filaye da ƙasa da aka bukata ga kowane yanki an gabatar da shi a halin yanzu dai doso kaɗai ce ta kawo nata. Umaru Bubakar mataimakin shugaban farko na majalisar mashawartan yankin Doso ya yi tsokaci kan wannan batu a cikin rahoton Sumana Amadu. Au niveau e de la région, on a élaboré ce qu'on appelle le schéma d'aménagement foncier. a fuskar mu mun girka fusa'a da ake cema fasalin tsarin hilaye. Fasulla ne da kundin tsarin karkara ya daidaita. Kowane yanki ya kamata yana da shi. Shi ko wannan fasali hanya ce mai fasartar da mahimmancin hilaye da nuna wanga hili na wani ne mai zaman kansa ko kuma hili ne da baya da mamallaki. Girkin wannan fasalin tsarin hilaye a gare mu nan yankin Doso ya bamu damar san kimanin hilayen kiwo nawa gare mu burtalai nawa gare mu tsawon tazara nawa gare su filin noman rani nawa gare mu da barbanin karewa nawa gare mu bugu da ƙari ya ba mu damar samun labari na zubin yanda yanayin hilayen mu suke ciki bayanai da ke baiwa mutum haske idan yana buƙatar sayan hili ta yanar gizo ma yana iya da ya shiga ya buga bisa layin sai ya samu dukkan bayanai zai ganin in wurin na wani ne ko kuma baya da mallaka kuɗi ba yanzu akwai mutanen da suka shige su sosai ga sana'ar sai da hilaye sai kuma kash wanda ya kamata su kawo daidaito ga lamarin su ne kuma ake gama kai da su ana harkalla yau kimanin shekaru biyu ke ga shugaban ƙasa ya girka wani kwamiti domin kididdige hilayen da mutane suka yi awon gaba da su akwai doka tana nan inda take ba amfani da ita wani wajen kuma inda ake neman a aiki da ita ana samun matsaloli domin wanda suka yi awon gaba da hilayen ya zamanto mutane ne masu lema suna da kuɗi wani lokaci kuma 'yan siyasa ne masu ƙarfi to wa'annan halaye ne ake neman a guje masu don komi ya zo daidai ba abu bane mai sauki amma zuwa ƙarshe nan gaba za a samu mafita reven à la normale c'est pour vous dire que c'est pas chose facile mais on est là dessus on finira par trouver solution to masu sauraro ƙarshen labarun namu kenan daga nan studio kalangu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu